radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na rana na yau Asabar. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya sai kuma shirin nan na kun san tsaftar muhalli da kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. to waɗannan dai su ne da dan Allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu idan kuma da sauran lokaci mu kawo muku wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara to waɗannan dai da dan Allah su ne abin da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe kuma za ku ji daɗin abubuwan da za mu gabatar muku inda har yanzu za mu fara da shirin nan na ko kun san. ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar bakwai ga watan agusan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan zulhijja na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan agusan shekara ta 1960 kasar ivory coast ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai turan portugal ne suka fara zuwa kasar ivory coast a cikin karni na 16 miladiya su kuma a ƙarshen karni na 19 wato a shekara ta 1891 turan faransa suka mame kasar wannan halin ya ci gaba dai har zuwa lokacin da mutanen kasar suka fara gwagwarmar neman yancin kansu tare da sauran kasashen renon faransa a yankin wanda kuma hakan ya tabbata a rana irin tewa a shekara ta 1960 kasar ivory coast tana da fadin ƙasa kilomita murabba'i 1,332,463 sannan tana makwabtaka da kasashen liberia gini mali ghana da kuma burkina faso sai kuma tekun atlantic daga kudancin kasar masu ware ko san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan agustan shekara ta 1982 aka rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin kasashen amurka da lebanon da kuma kungiyar plo karkashin jagorancin marigayi malam yasa arafat akan cewa plo za ta fitar da dakaranta daga kasar labanan da hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da jiragen yakin isra'ila suke yin lugudan wuta a kan birnin beirut da sunan yaƙi da mayakan ƙungiyar plo da aka kwashe kwanaki tamanin a jere ana gwabza yaƙi a tsakanin sojojin labanan tare da mayakan plo da kuma isra'ila ɗaya ɓangaren da ƙarshe dai malam yasir arafat ya amince ya rattaba hannu akan wannan yarjejeniya wadda ta kunshi cewa ya fitar da mayakan plo biyu daga labanan zuwa kasashe takwas na larabawa amma duk da haka isra'ila ta ci gaba da kame yankunan kasar labanan wanda hakan ya sa al'ummar labanan din suka ɗauki makami da kafa ƙungiyoyin soji na sa kai domin yaƙi da isra'ila inda a cikin shekara ta 2000 isra'ila ta fice daga labanan babu shiri bayan da ta sha wuta a hannun dakarun sa kai na ƙungiyar hezbollah da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan agustan shekara ta da takwas dakarun ƙasar georgia suka kaddamar da hare-hare a kan yankin osetia ta kudu da ke ƙoƙarin ɓallewa daga arewacin georgia inda suka kashe mutane fararen hula da kuma jikkata wasu amma nan da nan sojojin rasha suka shiga suka fatattaki sojojin georgia daga cikin yankin na osetia ta kudu amma shugaban kasar faransa na lokacin nicolas sarkozy ya shiga tsakani wanda hakan ya sa rasha ta jinya sojojinta daga cikin kasar ta jujiya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe 6:53 zuwa bakwai da minti na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. Jiragen yakin Isra'ila sun kai hare-hare zirin Gaza sannan dakarun gwagwarmaya kuma sun mayar da martani. Jamhuriyar Nijar za ta kafa sansanin fara da 'yan ta'adda a ƙasar. Iyalan waɗanda harin 11 ga watan Satumba ritsa da su sun buƙaci shugaban Amurka da kare zo wajen bikin matukar dai bai fitar da bayanai da suke nuna da hannun gwamnatin Saudiya cikin harin ba. To yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. Jiragen yakin haramtacciyar kasar Isra'ila sun kai wasu hare-haren wuce gona da iri kan wasu yankuna da ke gabaci da arewacin zirin Gaza a asubahin ranar Asabar ɗin nan ba tare da wani rahoto da ke nuni da wani ya rasa ransa ba sai dai hasarori na dukiya da aka yi. Tashar talabijin ɗin Almayadin ta ƙasar Labanan ta bada rahoton cewa wani jirgin yakin isra'ila ya kai hari wani yanki da ke gabacin hai tufa da ke gabashin wato gaza lamarin da ya sanadiyar ruguza wasu gidaje da ke wajen amma ba tare da rahoton wani ya rasa ransa ba har ila kuma wasu jiragen sojojin isra'ilan sun kai hare-hare kan wasu yankuna daban-daban na zirin na gaza da suka hada da garin jabaliya betulahiya da dai sauransu lamarin da ya haifar da hasarori na dukiya sai dai a nasu bangaren dakarun gwagwarmaya a gazan sun mayar da martani kan wannan wuce gona da iri na isra'ilan rahotanni daga gazan sun ce dakarun gwagwarmayan sun mai da martani ta hanyar harba makamai masu linzami na kakabo jiragen sama da makamai masu linzamin haramtacciyar kasar isra'ila da ta ce sojojinta sun kai waɗannan hare-hare gazan ne a matsayin mai da martani ga wasu balobalo da aka turo su zuwa matsugunan yahudawa da suke makwabtaka da gazan daga zirin na gaza gwamnatin jamhuriyar nijar ta sanar da aniyarta ta kafa wani sansanin soji a kusa da yankin tafkin chadi da nufin kara kaimin fada da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da suke cin karansu babu baka a yankin a cikin wata sanarwa da gwamnatin kasar ta fitar jim kaɗan bayan taron majalisar ministoci da aka gudanar ƙarƙashin jagorancin shugaban kasar muhammad bazoum inda ta sanar da ɗaukar wannan matsaya na kafa wannan sansani a jihar tifa da ke makwabtaka da tafkin na chadi sanarwa ta ce babbar manufar kafa sansanin ita ce karfafa dakarun kasar a kokarin gwamnati na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin tafkin na chadi ana ganin gwamnatin za ta kafa wannan sansani a yankin na difa da ke kudu maso gabacin kasar ne sakamakon yadda yankin ya yi iyaka da najeriya chadi da kuma kamaru da suke a matsayin tungar mayakan kungiyoyin ta'addanci nan na boko haram da kuma swap da suka addabi kasashen. jamhuriyar ta Nijar dai tana daga cikin kasashen da suke fama da ayyukan ta'addanci na kungiyoyin ta'addancin da suka adabi waɗannan kasashe na sama da ma sauransu irin su Mali da kuma Burkina Faso da suke makwataka da jamhuriyar ta Nijar. To masu saurare kada da shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Gwamnatin Afghanistan ta sanar da hallaka gwamnan lardin Nimruz wanda 'yan kungiyar Taliban suka nada tare da wasu mayakan kungiyar sakamakon wasu hare-hare ta sama da suka kai garin zaranj babban birnin lardin hakan kuwa yana cikin wata sanarwa ce da ma'aikatar tsaron kasar afghanistan din ta fitar inda ta ce sakamakon hare-haren da aka kai garin na zaran an samu nasarar hallaka sabon gwamnan lardin da kungiyar ta taliban ta kafa jim kaɗan bayan an ta kama garin na zaran hakan kuwa yana zuwa ne a yayin da rahotanni suke nuna cewa kungiyar taliban din ta kwace ikon garin na zaran babban birnin lardin nimrus a jiya juma'a wanda hakan shine lardin farko da kungiyar ta kwace ikonsa daga hannun dakarun gwamnati tun bayan da amurka ta fara janyewa sojojinta daga kasar tun dai bayan da amurka ta fara janye sojojin mamayarta daga afghanistan din dakarun na taliban suka kaddamar da hare-hare da nufin kwace kasar daga hannun gwamnati bayan da aka fatattake su kimanin shekaru ashirin din da suka gabata ma'aikatar tsaron afghanistan din ta ce dakarun nata na ci gaba da gumurzu mai tsananin gaske da dakarun na taliban a yankuna daban-daban na kasar da nufin hana su ci gaba da mamaye yankuna na kasar iyalan mutanen da harin sha ɗaya ga watan satumba da aka yi amurka ya ritsa da su sun buƙaci shugaban kasar joe biden da kada ya halarci bikin tunawa da harin na bana matukar dai bai cika alkawarinsa na fitar da takardun sirri da suke bayanin hannun da gwamnatin saudiya take da shi cikin harin ba a wata wasiƙa da ƙungiyar iyalan waɗanda harin na 11 ga watan satumba ya ritsa da su suka fitar a jiya juma'a iyalan sun tunatar da shugaba biden din alkawarin da ya yi yayin yakin neman zaɓe na fitar da bayanan sirri na gwamnati da suke da magana kan harin na 11 ga watan satumba don haka a cikin wasikar wanda kusan mutane 1,800 suka sanya wa hannu iyalan sun ce matukar dai shugaba na amurka bai fitar da waɗannan takardun waɗanda a cikinsu aka yi bayanin rawar da gwamnatin saudiya ta taka ga harin ba to kada ya halarci taron tunawa da zagayowar shekarar harin da za a gudanar a biranen new york shanksville pennsylvania da kuma ma'aikatar tsaron amurka wato pentagon iyalan waɗanda aka ratsa da su a har 11 ga watan satumban dai sun jima suna buƙatar gwamnatocin amurka da suka gabata da su fitar da waɗannan bayanai sai dai kuma gwamnatocin sun yi kunnen uwar shegu fadar white house da ta amurka ta ce tana ci gaba da aiki tare da iyalan mutanen wajen ganin an biya musu bukatun nasu an jima dai ana zargin saudiya din da hannu cikin harin na 11 ga watan satumba musamman bisa la'akari cewa mafi yawa daga cikin 'yan ta'addan da suka kai hari din 'yan asalin ƙasar ta saudiya ne Ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan to labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan hausa radio BOH a nan birnin tehran to yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na tsabtar muhalli tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a wani sabon shirin na tsabtar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud Tuma Dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun foodborne diseases wato cututtukan da ake samu ta hanyar cin gurɓataccen abinci za mu ga cewa abinci na gurɓacewa ne sakamakon haɗuwa da yi da ƙwayoyin cuta irin su bacteria virus da sauransu a wani lokacin kuma ana samun cewa abincin ya gurɓace ne sakamakon guba ne ko kuma wasu sinadarai masu illa wanda suke wa dan adam matukar illa a cikin jikinsa irin su cyanide to dai wani lokacin kuma ah, su waina abincin wani lokaci mutum ko dabbobi ko kuma wasu ƙwarurruka suna taimakawa wurin yawo da ƙwayoyin cutar wanda yake sa abincin ya gurɓata kamar yadda ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa rashin lafiya sakamakon cin gurɓataccen abinci a ƙasashen afirka na jawo mutuwan mutane aƙalla 137 kuma yana jawo mutuwan mutane aƙalla miliyan 99 a duk shekara kenan za mu ga cewa kwayar cuta da ta shahara wurin jawo irin wannan cututtukan sun hada da irin su bangaren bacteria kenan bacteria irin su salmonella da su e. coli akwai wani mukala da wani professor na jami'ar nairobi professor erastus kangete ya rubuta wanda yake bayyana cewa da yawa da kasashen afirka ba su da kudade da kuma kayan aikin da ya kamata wanda za su iya ganin cewa an samar da tsaftacen abinci ta hanyar da ya dace shi yasa suke dogaro da kasashen waje sosai don samun taimako ya kara ku da cewa yawancinsu ba sa damuwa da ingancin abincin su a na kasashe kawai su dai sun fi damuwa da a samar da abincin da yawa yadda al'ummansu za su wadata za mu ga dai cewa yawancin mutane ba sa danganta a rashin lafiyar da ya same su da kuma abincin da suke ciki yawanci za su ga mutum lafiya to yawancin abin da zai fara zuwa mai aran shi ba zai fara tunanin cewa abin da ya ci ba ne za a iya kuma wani lokaci abincin da mutum ya ci ba a nan take ma yake illata mutum ba wani lokacin yakan ɗauki lokaci to a wasu ƙasashen kuma da suka ci suna har abincin da mutum ya ci ma suna bibiya su ga wani irin abinci aka ci tsawon wasu kwanaki. masu saurari kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran inda yau muke mai da hankali akan cututtukan da ake samu sakamakon cin gurɓataccen abinci. to za mu ga cewa akwai wasu mutane haka kamar duk cuta haka na gurɓataccen abinci za mu ga akwai mutanen da suka fi haɗarin kamuwa da shi musamman akwai yara 'yan ƙasa da shekaru biyar saboda su ma da abin da suka samu za a ga cewa sun kai baki suna ci kwaka to irin wannan suna saurin samun cin datti ko wani abu wanda zai musu illa akwai kuma tsofaffi wanda su ma garkuwar jikinsu ya riga ya ƙasa mata masu ciki haka wanda su ma garkuwar jikinsu bayi da karfi sosai ba kamar sauran mutane ba to sannan kuma mutane da suke da wasu cututtuka na daban irin masu kanjamau da sauransu din nan za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a ce an bi wurin tsaftace wurin ko kuma tsaftacewa ko kuma wurin kare wadda za a bi don kare kamuwa daga irin wa'annan cututtukan misali ya kamata a tsaftace wajen girki da duka abubuwan da ake amfani da su kafin a fara girki zama cewa ba kazanta kuma ya zama yana da tsafta an wanke an tana an kwashe duk wani kazanta ko datti daga wurin kuma ana girkin ya kamata a lokacin da ake girkin ma ana tsaftace waje ba dole sai an ce an gama ba wanda zai yi girki zaman cewa ya tsaftace jikinsa musamman hannu saboda yawanci bincike ya nuna cewa ana kare kai daga kamuwa da cututtuka inda mutum ya wanke hannun shi da sabulu musamman ma kamar bayan an fito daga ban ɗaki wani yana kare mutum daga kamuwa da cututtuka da yawa kuma ya kamata a ce wurin hanya ajiye abincin a san wani wuri ya kamata a ajiye abincin a kare abinci daga kwari ko dabbobi irin su maguna beraye kudaje da sauransu wanda su ma manya-manyan abubuwa ne wanda suke taimaka wurin yaduwar cututtuka al'umma sannan a gidaje ya kamata a kula da wani irin abinci ne ke sa mutane su samu canji a jikinsu wato kamar food allergy kenan ko guban abinci food poisoning ko kuma idan akwai wani mai irin wani rashin lafiya a gida a kiyaye irin abincin da ake bawa mutum to kash masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba don jin cututtukan da ake samu sakamakon cin wannan gurɓataccen abincin da kuma alamomin irin wa'annan cututtukan yanzu a maladin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum rahmatullah. madalla shirin tsaftar muhalli kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa a yi saurare lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa wanda a yau shirin namu ya gato muku mu in rahabar ne. Fatan masu ya ji daɗin shirin kuma za ta kayatar da su. دستامو سخت میگیری آسون بشه دل دادم عجب غروری داره به پای تو افتادن این باور من بوده که چیزی جز تو نیستم اگه زمینم خوردم تو نیستم اگه زمینم خوردم To an gaishe ka Mu'in Rahabar a cikin wannan waka da ka gabatar. Sai a biyo kuma a shirinmu na gaba domin jin mu dauki da sabuwar wakar. Amma kafin nan, amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng گم کرده زان ای که به پیمانه ها زان که به پیمانه ها اندر جد خورده باده بران نگو و خوام چون گل بران بشکفته با منکران دی سفر، همچون خزون افسوده، همچون خزان افسردم همچون خزان افسردم از قند از گلزاره چون گل شکر پرورده masu saurare da wannan shiri muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku to amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. jiragen yakin isra'ila sun kai hare-hare zirin gaza sannan dakarun gwagwarmaya kuma sun mayar da martani jamhuriyar nijar za ta kafa sansanin fara da 'yan ta'adda a ƙasar. iyalan waɗanda harin 11 ga watan satumba ritsa da su sun bukaci shugaban amurka da kada ya zo wajen bikin matukar dai bai fitar da bayanai da suke nuni da hannun gwamnatin saudiya cikin harin ba to madalla da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na dare inda zamu sake kasancewa tare da ku amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farko har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh